الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau hudu ga watan aya watan al-muhammad hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. muna cikin tafsirin eh, suratu Ali Imran ma mun yi nisa kaɗan za mu tashi aya ta goma sha hudu zuyina linnasu kafin na je ana kaman sallama wa alaikumussalam ma da haka ya taimaka ku dinga faɗin haruffan aya nan tara to taran ya gagara kira uwa yanzu inda ta kai abu da ƙarfi ba ba na ji aya na tara amma hausa aya ta tara nan daga idan aka yi menene to shi, gaban hmm? shi wa haka melu an ya kuna min kalamihi ta'ala zai ya dauka ce maganan Allah ne tunda ai Allah kan kawo shi kaya wane ya ce kaza wane ya ce zai ya dauka shi ishe magana ya ce a yi kaza ya ce ko yi kaza ya ce yi kaza to wannan magana ta baya rabbana inna na jami'un da yawmin la raiba fi zai ya dauka magana ce ta Allah يعتمد أن يكون من كلامه تعالى كذلك akwai maganan Allah kaza kaza a alkur'ani za ka samu gafir auna ya ce kaza kaza ibilisu ba ya ce kaza ya ce kaza ya haka yi tuwa yi magana ai kan gaba za ta yi magana Allah mai wannan akwai maganan annabi ibrahim ya ce yace wa mutane ka kaza a wannan suka mai da maka da kaza kilan shi ne kura. to don dama-dama na ji wannan aya na sha uku wa zukirar fi'ilu lilfasli wannan an kawo shi ne aikin da kawo don araba man daga wuri kaza zuwa wuri kaza shi ne ita ai bainahu wa baina ismihi bil khabari tsakanin shi fi'ilin da sunan عين من سونات على باري بالخبر كغايت أن يكون لكم آية أي كغا نن كان كغا داكو سيدا كربا كاني كغا سونان كان بيد موكيت غاش بشيو سيدا كاكشي نيتا كغا في في اتاين التقطا رب العالمين to yanzu dai inda muke aya an faɗi zuyina linnati hubbu shahawati an kawawa an kawata wa mutane son sha'awa son kele-kele Kada daga mai kyalli mutum ya samu ya zama daban sha'awan gani sha'awan saurari sha'awan jin daɗi mutum na son ya ga abin da yake ba shi sha'awa ta kallon shi yana son ya ji wani sauti da ya ji ya ji daɗinsa ya ta sa. yana son wani abu da yake tabawa ko abin ke taɓa shi shi ma ya ji daɗinsa to an ƙawata wa mutane son sha'awa ma tashtahihi nafsu da rai ke sha'awa ke kwaɗayinsa wata da ilaihi a ran tana kira zuwa ga wannan abu kuma ka san ta rai al'annara ta bisu'i ne zayyana Allahu ibtila ga zayyana ba sai ga wanda ya kawon ba an gina shi ga wanda ba a kawo mai aikin ba sai dai aka kawo mafa'ulin don haka nan wa me yake da suna zayyana Allahu ibtila Allah ne ya kawata wa mutane wannan sha'awa don jarrabawa za su haƙura ko za su kasa haƙuri kafin a je wani riga na haruna mana yana dama fassara ƙur'ani da ƙur'ani wata aya kan daɗa wata bayani يجي كما في قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعنهم وانت تسجد كترانا كرشيبا لا خير كذا توبا زينا لهم أعمالهم من قواتها مصائي ayyukan an kawata suna ga abin da suke aikatawa tun da shi ne daidai za ga ayyata dan fashe yana da abin da ya dace yau a rayuwar nan ta duniya an ba wannan fashe kuma burgewa yake baka gani ba suna bin yan jaridu suna bin yan gidajen jaridu sai ka ji ana hira da shi a kasashen waje kai kai ne waye kana ce ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza to da Allah ya ya kake kaza ya kace ai tsokanan mu akai saboda haka nan ma yanzu muka fara ramawa har wace duk inda na samu na samu mutum goma to fa zan kashe bakwai uku zan bari su dawo gida to wane ne ka sai na jin daɗi na to da Allah ta kuma su yadda kamar zuga su ce dan Allah ka rage mana wani Kaje ba wai ne ce ah, a sun asali da nan aka yi mana kaza ba murna ake yi to shi kenan kuma ku jira mu kaga zayyana lahu amalu wa ya kawata shaitan ya kawata masa Allah ne ya halaka da shi ya sanya masa ina ganin wannan aikin mai kyau kan mutum yana burgewa ya kashe mutum kan mutum na burgewa ya fashe kayan wani lokacin da aka yi kaza din aka rasa yadda za a yi ne har wani ma ba ma shi ne ba zai je jini ne kai saboda ya burge ka kawai na bai samu dama shi ne a cikin gari ce mu ne muka yi kaza mu ne muka yi kaza ba wa shi ne ba sayyina to saboda ka nan an kaga yadda wannan ayan nan ta faɗi su ne waɗanda ba su imani da lahira ba inda mutum ya san lahira ko yana da yaƙini ya sani ya ji labari za a da Allah ma bai da yaƙini inda yana da yaƙini zai tsaya a gaban Allah ga wanda ya kashe ga wanda ya kwashe wa dukiya a yi ido da ido ga Allah da ya bashi dukiya ga Allah da ya halitta shi shi kuma ga shi ya zo ya canza yadda Allah ya tsara ya rushe wancan rayuwarsa ina da yakinin ko ba a ce masa ko ba ko ce aka ce ba aka yi shiru ba ya magana hisabi ba kai kafin anan wurin ba za a fashe na yau da yana da yaƙini ba zai aikata ba kuma ya san ko ba da ko ba jima zai shigo hannu idan ma an shi aka yi in an gan shi a ɗauke kai a bacci harkokinsa in an gan shi a ɗaure a ɗauke kai saboda yana da ɗaurin gindi ko rufe ido aka aka yi masa takwa sun ne ne eh, ku tare ku tare ku tare aka tafke shi malam ko shi ra'ayi in kuma ba ku iya kashe shi ba kuka da wajen kashe shi ƙarshen ta sai an tsinki ɗari a cikin ku don za a san yadda za a liƙa maku laifi Gobe wane ne kwana kan ne kwana na kwana ke je labarin zuwa da labarin na san kun ne zai mana labarin mutanen nan matsiyata ne ya ce wani mai aljihun ya masa haka ashe akwai kulle a yatsansa daidai sai sake shi a ciki me haka ya zai na bincike amma cikin ya tsofa ya makala abin da zai makala ba za a taɓa ganin sa ba ya saki, a lafiya zai sake shi a ciki to Allah ya zai ce kaiwa ne kaiwa ne ka ji ka ji horon Allah ko kuma kai kai hatara zai fita ya faɗa ya ɗauko ya ji kaɗan sai ce gashi idan rashin hankali ne mu an horar da mu mu kisa kawai kaddara ce wani lalura ce ke kawo masu bin gari kawai mu abin da ake nuna mana duk inda mun ga mutum muka so koya mana abin da ke koya mana kenan in ka harbe mutum kai kuskure kai ne shi ake koya mana kai kuma da wani gari ban da kai dan kika za ka dauki wani abu ka samu ka rujuku saboda kawai kana neman su da sharri da aka je aka dama shi to gobe ne ya saya kuwa duk abin da ke yi ba amma ya maka lafiya aka tura masa to wannan mutane sai da Allah to kaga an kawata masu tun da ba su yi imani da lahira to wanda ya imani da Allah zai aikata wani ayi hari bai ɗauka za a haɗu a gaban Allah ba amma da ina da yaƙinin za a haɗu a gaban Allah hawa malu da bai to an kawatawa duk wanda yake ganin lahira na sama sama labari ne kawai malamai na ta faɗi kawai sun gaji da gafararsa musu ga kaho innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum amala fa hum ya'mahun suna cikin imuwa suna ta dariya abinsu suna ta walwala abinsu da hankalinsu kwance da za su daɗe an ɗaure masa gindi to kaga me ya alaka wannan aya da wacce ai akwai ko can zayyana linnasi hubbu shahawati to sannan kuma wannan sai ya ƙara bayanin waɗanda aka tsawata wa waɗanda ba su da yaƙinin lahira Eh, don idan mutum bai da gani lahira ba wanda ba zai yi ba yau wani lokaci za ka iske irin wani malam wanda kafiri kafiri da ma ka san shi ya san ka ina neman rayuwarka kuma kai ma baka yadda ka kara neman rayuwar shi kaga wannan za ku rauna abin ku lahiya ba ku lahiya lahiya lahiya in ka gaishe a anguwa to sai ka ga ba anguwa shi ma in ya ganka kowa ya ga kowa dole haka za a zauna ta amma wancan za ka kwana da shi za ka kwana da shi ko yara ake gayawa idan yi ganka ka ji ki fa Allah ya gafarta mallan Allah ya gafarta mallan lamarin ka isa ake tirke mu wallahi ai duk abin su kaza kaza kuma wallahi tallahi ƙarya ke ba mu kuka sana na sai muku ne da kai haka saboda yara wanda kake rutuwa da shi ina yana malan malam ka ne da aka shigo maka shi ku yi sallah tare ku yi menene tare in ba kamar da hankali wani ya kalli ta sai wa rubuta ta'ala ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم kada ku dinga zagin waɗanda allazina min dunillahi gumaka waliyan nan wanda ba Allah ba wanda ake bautata musu aka masu ba aka rike ba Allah ba wala tasubbu allazina yad'una masu bautan din min dunillahi kada ku zage su idan ka zage su malamin ka za su zaga ka ɗauko ka ce sun yi za kun yi ga sunan na kasa su ga sunan kaza ga sunan kaza zai mai da ɗauko malamin ka su sa maka su ce kai ma wani kaza kaza kaza su sun goge da zagi sun goge da su kai kuma ka saba ba kana jin nauyi kana jin kawai kawaicin ɓata su kana ga bai dace ba shi kuwa ina ganin iya iya bakar maganan da ima iya goge ka kenan wala ka subbu allazina yad'una min dunillah ku yi karatu kawai idan ku kai karatu ya ji karatu na kansa to ya je ya duk abun da zai dan kan ba ba da hakuri ba tsara gaba a zo a saurari karatu a ɗakko karatun ɗin a shi daga farko har ƙarshewa na kira ba na kira su na ce mai yin kaza idan kana to da kai nake tabbas amma a wata da abu hanifa ya amsa a gaban halifa masarranci ya miji na ce Allah ya gafarta malam Allah yi maka ba Allah yi maka ba Allah yi maka ba Allah ya daɗa maka kwana ni dai fata na Allah ya ce gaba hawa amma cikin taimakon da kake na ta nan wani kaikai ya same ni wata magana ne take min kaikai ba mai warware min ita in ba irin ka ba sarki ne sai ya sa mutum ya kisa ake sarki ce maka kashe wani ka kashe rai rai ɗan adam sarki sai ita ka kashe rai kuma ga sarki a nan ka ce ka kashe ka ba ba ka gina ka ce ka kashe ka dafa sharri ka goyi baya ka ce a ah, to wannan sarkin gaskiya ita ka yi tun da akwai kisa bil haƙi gaskiya ice kai ice eh gaskiya ice in yi ita na sa kai gaskiyan kai ba da kai ba to kuma ci gaba da kokin sa a farko zarkiya in sarki ce a kashe an jiya an kashe ai gaskiya ce to ba gaskiya na ka kashe ya bashi na kana da ya bashi kenan ai bai bashi ba wani sarkon zai sake hadawa don irin wannan kakanni dariya apa ya kemana sihnya jadi kata saya maka saja itu satu dari mereka yang kayak ini apa tuh sih gue kata kayak katanya apa ke ingkana ama sekarat ama saku kayak kerap kayak depan nafsu tuh kata kata mau lihat lagi belum lu aku mau lihat pakai nang lagi tuh kabar abang dia harus sih kabar sih sih kan ya tanya dia, ya ya tanya mama ya kusa abin nan ɗinka daga nan ka shirya da kyau ka neme shi kuma sai an shiga kabari Allah ce mu shiga baka wayan kuro na wayan kuro to kada ka zage su wannan zai fito fili ka zage su ka zage sa sunan kowa kai zage ya ona min dunin in ka ya kafa ya subbullah su sana ga sun rama A da gairi ilmi كذلك زينا لكل أمة عملهم هكا نمك أواتا وقوة من الأمة أي قصر إن الشر سنة لنا سكاوة من وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري جزئنا تقص آه كما ذلك مشافي تسعين دقيقة اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا اللهم إني أسألك أن أبو أن أنفقه في حقك في حقه يا الله بضام إياه فاتي لا نستطيع فاتي إلا كنا أن نفرح بما زينت لنا in ka je ka ga gonanka ka yi haronta an shuka tsiro ya tsira dole ka ji daɗi idan ka ga canonka gashi sun ƙoshe sun yi kulkul duka ka ne dole ka ji daɗi idan ka duba lamfarka Allah ya sa shekaran nan ta tsira ka sake fasa nan ka fasa nan ka ɗauko gini ka gyara ka yi tile ka yi plaster ka yi fenti hai wani bana abu mu ce alhamdulillah riban da na samu ba ba shi na ce ba za ka ji daɗi hana zuyi za mu ji daɗin sa dole ba za mu iya iyakace saniyarka kata aihu ba kai murna ba za ka iya waken ka yi kyau ba za ka yi murna ba ba za ka iya ka ga kaciri ba kuɗi kiriyar mara ka sake kokarin fakka ka ce ba za ka yi murna ba ba za mu iya ba Allah sai mun yi murna to me abun yi bai kuke nema abun da muke nema ni abin da nake roƙonka yanzu ya Allah ina roƙonka an ka ko fi haƙƙi in kashe kuɗin inda ya cancanta abun nan da ka bani kakka karɓire na sai na halaka shi ko da halakawa kalmar mummuna ce na kashe su irin inda ka yi da shi wannan murna zan yi ta amma yana roƙon ka yadda ka bani gidina ka taimaka min ka agaza min in kashe shi a hajjansa shi kenan kawai zo da kana duk abin da ka samu ka samu ka tafiyar da shi inda Allah ya shi to wannan shi ne ba za a ce ba ana ƙin dukiya ne ba ta ba a son dukiya ba a son dabbobi ba a son mata ba a son ƴaƴa ka ganka da ƴaƴa kirta kirta kowanne ya kama kafa ya kama kafa dole ka ka daɗi to ka sa in iya kontrol ɗin su ka ba ni ikon su in juya su inda kake so to wannan kenan aya guda biyu wannan sai a ce masa asali daga umar shi kenan sai a ainihin abin eh, eh, saboda ma eh, tun da dai sun daina da zace da ku dinga kasuwa tsakani don an tashi ɗauka kasu kawai za a dinga ɗauka kuma alhamdulillah sun daina zace sun abin ko in kada bayan kwanan ka zo ka karɓi kyautar ka nan ba za ka ga wani abu ba yanzu ban dai ka gane ni kadai ka shigo ka da wani ya gani na na koma inda muka taso ko ina ne inda muka taso inda kawai aya zan sake karanta ta saboda karatun ya miƙe saboda masu tsohon kwami su ba su da wannan lantarki bayyana lillahi hubbu shahawati ma tashtahihin nafsu وتدعو إليه زينها الله ابتلاء أو زينها الشيطان معنى قلبي هو أتي شيطان ليك أواتر شيطان ليك أواتا ومتعني قرص شيطان ليك أواتر ومتعني أبين لك كيسو إنا الشيطان بالوسوسة da wasuwasi wa tahsinihi al-mail ilayha da kawatar da karkata zuwa gare shi wato imma Allah ya aikata abu wa imma saboda ya jarraba mutane wa zai sha wa imma shaitan ya kawata kaga shi don ya halakar sai mu duba shi ma wannan na harbe كما في قوله تعالى تالله لقد أرسلنا ila umamin min qablik fadajjana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum 'adabun alim kallahi to Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa akan magana da bai bari sai yasa aka ce ya halatta mai fatawa yayi rantsuwa kamar da yake a fatahul maji ko a kitabut tauhid to haka magana an kana ganin mutane ne maka kallon kallon ko kwakwalwarsu ba ta kai su gane ba zai kaje yanzu kun ga magana da nake gaya muku wallahi tallahi akwai kama kila wani zai ce an ah, ina zan buga ka buga min misali akwai wanda zan buga maka shi a bainar jama'a sai dai ina tunanin abin da zai faru abin da yanzu nuna maka shi akwai gawa ne ga abin da yake ga abin da yake ne kaga ka lura da yadda yake abin to bari ka je ga shi a wuri kaza shi kuma abin da yake faɗi a kai don hankalin ku ya kwanta ni ba zan biyo ku ban ce muku ga shi da sha'awa zan haɗa guda biyu ba na shakka in na gaya ma magana ta zai ka gaya ma shi kuma sannan ku tattara ku da rai shi kenan don ka gamsu da abin da raga maka saboda haka nan gashi Allah ce wallahi ko tallahi daga da arsalna to yanzu na ya za ka fassara shi Allah ya rantse da kansa لقد أرسلنا ainihin eh, ila umamin mun tura saƙonni zuwa ga al'ummu min kwamfuta ba kai tsaya aka fara turuwa saƙo ba ne ba kai kadai ba fa zayyana lahum wa shaytan shaytan ya kawata musu amalahu ga annabi yana bayani shaytan ya hana mutane su wannan shaytan din da ake magana shaytanul jinni ne amma kai shaytanul insi kai tsaye su bi su ta kashe maka makaranta wani ma in yi tashi in yi ga bakon ka yi ya kyarace shi ya ci mutuncinsa ni da na ɗauka ya ƙare idan wurinka ne to ko wurinka ne baka sha ba na ne wancan da yake yana fi ilima bai muna zuwa shekaru wani na zaɓa ta nan ne inda albarka yake karantarwa mutum sai jin kura ba sai wuce salamu alaikum ta kai saka da ne. Oh, oh, oh. me yi zafi in ba shashen ce baka shigo da mota hannun kana tsaye a cikin mota sana za ka dinga tambaya ta yaron ka ne ce manya yanzu idan ɗaliban shigar ɗaliban wurin ke na ce idan su ke ce ka to ba alheri tare da mutumin ba alheri za ku ji ya watsu a cikin jama'a ai mutanen wani mahaukata ne ai mutanen wani mahaukata ne sai Allah rabu style ne watsan kwaikwayon aka shirya shi din nan ina daga cikin wakilai da aka tuwo don haka in an yi haka sai ba mutane ne ba su gani ne su yi borai a kafa wanda ya da tsawaye suka suka ƙi gulai kukan shugaba da sauransu shige ke nan kawai da aka rasa yadda za a yi su ta fara faffasa gidaje ta fara kare mutane suna karɓan wayoyi ba aka turo jami'ai suka ɗaga tutan wata daga ce la la la juyin mulki da ko ku kashe su kawai ba zai ce a kashe na juyin mulki wanda jami'ai ina suka samu su sai a haka wata ƙafa shi ne wasan kwaikwayo ne amma ba al'umma su mutu jet ne mu ma mun karanta ba da ko kaɗai ko karanta ba da ko kaɗai aka koya muku wannan jet ɗin ba mu ma an koya mana mu ma ko aure mu jam aka ce masa a duniya da ubatu isra'il duniya jam ne na banu isra'ila jam ne na yahudu kana muku yaran yayi dawo <laughs> wannan sai su barista ina bashi haka na bashi haka amma kuma ku dinga ɗan wa zama da su jin ne za ka je farko yi hira a gaban ka baka san da ke cewa ba wai ta Allah ya aka yi din nan ne wa ai wuni ai kaza kaza ne wuni azuwa ne yanzu ai kaza kaza kaza kira kana a ah, tsofaffin banza ka ga su suna jin caca suke ni na taba jin a baki na suna maganar wani ya ce ba ikin banza malar tsofaffin kai da Allah kai ne sa sa sa yare suke jama'a matasa ku roƙi Allah idan kana tare da Allah babu ne Allah zai sanar da kai abin da baka sani ba Allah zai faɗakar da kai inuna maka kunshin da aka yi Allah zai sanar da kai bunnan da aka yi maka ka haƙe abin ka na kanka kai dai gyara zuciyarka ba ka da niyan cutan koma kowa eh dawo zuciyarka wanke take to wallahi ba wanda zai zame ka na rantse ma da Allah duk wani jam da aka shirya zai dai abin ya kare akan mai jam ya gama jam din ya kare sai ka shi ba a kamo ka yadda ake so ya kai to ba kusa wani ta kare ai kun san shege ya sutar ko ba kai karka ji haka kuma ka dinga mana ha su din banza ina wallahi Allah ne ta tulan da kai in tsogoron fasaha za a yi amfani da ita sun fi mu sai dai abinda muka fi da su muna da Allah Allah waliyul ladina amanu mene ne ta aya ta suratul muhammad ka gata lana maula wala maula lakum la maula lakum aha eh kusakin wannan shi kana zalika dai zalika bi anna Allah na الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم kwarge wannan saboda Allah ne ya tsaya wa mominai don haka nan kuma duk abin da za a yi a gabansu ake yi amma kafiri munafiki bai da maula sai fasaha sai kwakwalwarsa kai baccin ka har ya wasu zuba amma ka kauce iyaka inda kai kiyamun leli kada abin ya kai ka da na kiyamun leli a'a kai kiyamun leli ka tsaya kai tasbihi ka tsaya ka nemi Allah gafara ka tsaya ka ga Allah ba amma ban da ran zan je ta kai godu ayi maka da nayi Allah ya riga ya dauki nauyi to amma shi kanka addu'a wa ibada ka ci gaba da ibada da kake yi amma ba komai duk wata guguwa da ka hango duk wani hadiri da ka zango ya tsoro duk wani menene hayaƙi da ka hango ya tumuje ba a kawo mai ba ba abin da zai tafi ne ka sai aikin ka kai dai matsalar ka aikin ka a aikin ka ba ka yi gaskiya ka fi gaskiya ka wanke zuciyarka zuciyarka duk mai kulli ya kulla mai gidanka na kallo ذلك بأن الله مولى الذين كودا أن هذا النبي يسامعك كم ليش كيو الله كيتا نيمان غفار مكامو الله يسائر مشهادة كان هكا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لكم الشيطان أعمالهم شيطان فهو وليهم shi ne mai gidansu shaitan mai gidan kafirai shaitan shi ne mai gidan munafukai kullum yana taimakon sa ya izzuhum azza walihum al-yawm walahum azabun alimun suna da azaba mai radadi Allah muna roƙon ka katangar wa qawluhu ta'ala wa idza qila ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين إذن أكتي مسو ماذا قال ربكم لأبيجزن كويسي سيتسي تاقون يوم متعنى فرمو wannan shi ne ce in an ce wanne karatu aka yi yau ce an yi zage-zage yau karatun da aka yi kasuwa ne yake wayannan su ne yau karatun ya dira wasu wane yau karatun ya fada wasu wance to haka me wanda kaza a'a ba su ce yau an faɗi gaskiya yau an tono mana laifukan mu yau an mana nasiha yau an faɗakar da mu yau an mana kaza ce a karatu ya fada wani yau yau an yi zage-zage a'a ba su ce an yi karatu sai dai su ce yau karatun a kan suwa ya fara to da majalisa in an tashi je majalisa kuma abunda za a yi dole ya yau ce a yau karatu suwa ne fadawa su wani ya ce za kila lahu ma za an jala rabbakum menene ubangijin ku tabaraka wa ta'ala ya saukarwa da annabi muhammad yau ya ce ta zo ne mutanen farko ne kyau wasu surutai ne gata nan gata nan ku ce ƙwararrun haka suke cewa wa ƙwala ta'ala wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين كما صلى الله عليه وسلم ka san yadda suka kwashe tsakaninsu da ubangiji wa, kana da labarin yadda suka kwashe ba ka fi su ba ƙasa da su kake sun fi ka ƙarfi sun fi ka jama'a sun fi ka dama amma kalle da suka ƙare bayyana وقد تبين لكم أني من مساكنهم ya bayyana muku مكو تكانكو adawa وغاجي su. gidajen yadda sun gina gidajen sun amintar da su amma yau ba labari sun tashi za su fasa kiran annabawa Allah ya fasa su sun tashi za su shakale addinin Allah malam ba ta je ko ina ba wallahi kai ma ba inda ba kai dan abin da za ka yi kun gani ai tabayyana lakum min masakinihim masu karatun tarihi yasa da ku ajar su manyan jaridu ana da zaune ga gidajen adawa ba menene din adawa kila a yanzu kila a idan ma ne a wani wayan kula ga ga gidajen ga irin yadda suka zauna ga irin salon kaza din su ga irin kudu kuna kallo wannan abin da gaske wanda ya ce maka ba Allah ina tabbatar maka ya halaka وزين لهم الشيطان شيطان يكواتا مسوطناكو إياه باب كري أدين الله يوما أبن داكي فتي ما دي دي بني با والله كريان كيكم الله باقو مي إن وانا نيبا مسألة نيبا غامو تقوما الله بذلك نصر الله زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم شيطان يهنا مسوء السبيل لغانيا su zo su zauna su ji ma ku a ina kuma sun ji ɗin su gaskata ina shaitan ne musu haka suka kuma bi shi wa kano mustabsirina sun kasance masu hangi. amma ya tashi a kawai daga basau na'am ina muke inda muka taso lamba na biyu ne kaga wancan Allah ya zayyana don jarrabawa aka zo da yi wannan eh, shaidan ne ya zayyana zayyu shi ne ya zayyana aka zo da ayoyi yanzu ya zayyana wa ko ya zayyana wa al'ummu daban-daban kuma dukkan su ba wanda ya sha sun halaka hisan wa ma'ana to yanzu za mu tsora to da yanzu dai tun da zo shimfiɗa zuyyina linnafi hubbu shahawati alhamdulillah ya taɓa shi ɓangare guda biyu aka ce mana su wane ne a kalan zuyyina dai to mai aka kawata min an nisa'i min bayariya wahiya majarur wahiya wa majaruruha fi mahallil hali wurin hali ne ma'ana da ce yaya siffan yadda lamarin irin kawatawar minan lillahi wa bayyana sha'awati ya bayyana sha'awoyin da da wannan gele-gele waliya umurun sitta abubuwa shidda ne da mutum zai sha daga gare su malam da ya sha daga bala'i wa da abin ne sa'i na san za ku samu hadisi na kusa-kusa na cewar annabi yayin da zai fita duniya ya ce ba abin da nake muku tsoro irin ma al'umman annabi muhammad ya ce ina muku tsoron mata mata sun karya gwamnatocin da suka wuce mata duk inda aka halaka wata gwamnati da halakan biyar sai kasar da waɗanda suke gaba-gaba akwai mata to ko matan alamma annabi karku ya ka don kuma akwai li annal da a ashaddu halaka fitinuwa daga mata ya fi tsanani komai za ka iya shiga hatsari ka sha amma ka shiga hatsarin mata kuma sai dai wani ba sai ba sai dai ka shiga aljanna amma wannan duniyar da ta ne da kai yanzu matar da ta lallabe wani liman Malima liman ba mai jina ba ya jin wani magana wani malami a garin da na kaduna sai kai saboda domin duk yadda aka yi mun samu rashin jituwa don Allah ka zo ka sasanta mu ka zo ka ji magana liman ita shi ɗalibarsa Allah ka bare ko roƙe Allah kuma roƙe Allah kullum na tunana na kan roƙe Allah lisanul hali na mana roƙon Allah duk da baka san inda za a kullo maka ba mutumin nan ya taso ya sha rawani da babbar riga da yana tabbatar gwanin babbar riga ne da mashi ta buɗe masa falo ta ce shiga ta zagaya ta samu mijin ka ga jarababben mutumin nan ya dame ni yanzu ba ya zo ya zauna bai san ka haram ba gita baya sai dai za ka samu kofa yake mahala, abin da za ka yi min kenan sai ya kofa ya sa ki ya bulle ya zo neman matarsa ya ɗauka baya ita kuma ga abin da ta faɗi ai ka gano ka kawo uzuri ma ba ta taso ba ka ce wallahi tallahi ita ce ta ce in zo gaba gaba gaba waye zai saurare shi a tsautsayi bayan gonarsa ba Allah kuma dai shaitan ya sa ya yi wa Allah laifin shi ga wannan haɗari muka ce eh, ai yanzu shi mijin jingiro ya to a lokacin ana ganin mutanen kirki ne ke ka samu ɗalibai aka tashi aka kirawo wanda ba zai iya kiran sunan su ba wanda aka kirawo wane yanzu zo aka ɗauko shi a mota aka ɗauko wani a mota aka ɗauko wani a mota yana zaune kan kujera wancan shi yanzu wani abin da kai kenan amma ka ce cikin foto ya buɗe ƙofa a yi shigo da wannan magana ya ce ka yi min rai Dan Allah ku je kurata yi lau an da nake ku jefe ni ya ma ɗauki laifin kawai tun da yake kare don yanzu ba zai je daɗin ci gaba da rayuwa a garin Kaduna ba rayuwa a garin Kaduna ba za ta rayu gare shi wannan magana haka ta sama da mutum goma sun gani ai kan ɗau ya ɓaci to sai ku yi hankali mata ku je tsoron Allah in ma akwai masu tsoron Allah cikin da akwai waɗanda suke kuna zaune su ba burin su kuke nan

mata su ne babban makamansu ashad mu duba akwai na hau wabil hadin الذي أخرجه البخاري حديثي ندبو بير دا تسعين دا شدا مسلم يا فتر دا حديثي دبو بيو hadisin yace da ɗari bakwai da arba'in maganan annabi sallallahu alaihi ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa'i ma taraktu fitnatan bambar wata fitina ba a bayana da tafi illa tafi karya tafi bata ala rijali minan nisa'i ta zan ka sadaka rasulullahi kuma sai a hankali sai a hankali ba zai zame maka katanda sai zai ka Allah sai ka Allah don Allah ya ce ma ka yawaita ba da bari haka ni sai na bari sai na yi maganin sa ni sai na yi ni sai na yi ƙarfi da ba za su in ba Allah ya kawo abun ba ba ku ba wata da ta kwalla ta ce sai ta halaka shi dobe abin da aka yi kuma ka dobe yadda Allah ya kare shi ka dobe irin kariyar da Allah ka kama sannan kuma ka kalli abubuwa da yawa sun shiga kaza abin ya rushe sun shiga kaza abin ya rushe sun shiga kaza sun karya malam wani sun mayar da malam wani bai ma iya magana yanzu yi magana matan gari da abin da suke kewa sai dai Allah Allah ka tsarkake mana zukatun idan muka bi ka za mai man tabbatar kana da iko za ka iya kare nan mu koma ciki a shaddu wa ma adahunna far'un min hunna duk abin da ba duk wata fitina kila biyar din ma da suka rage da ba mata ba wani balle ne daga gare su don ko kuɗi mutum je ya tara ba su wuce mutum ya zama mata ba bai wuce haka in ma aisha bai wuce saboda mata ba duk in mulkin ne ake bai wuce saboda yan mata ba duka abin ya koma ya koma karshen za ta ga duk inda aka zaga shi a tale tale amma duk zai koma mata akwai na har yanzu ko fa fil hadisi alladhi akhrajahu muslim hadisi na dubu biyu da dari bakwai da arba'in da biyu عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا حلوة قدرة دنيا جبات أنت داتي ندبليا وشي كلام هيا نبي أيد ولا داتي سودك نقوم يكسر وجهك سنن قليا daɗi ya wuce mata ne abinda za a ce ne duk saboda su menene saboda su sauki da ake ji saboda su menene da ake saboda su kwalliya kuwa kwalliyan kaya kwalliya gida gida kwalliya da mota kwalliya kai na ta ana kwalliya da abokai ana kwalliya da abokai ba ta wuce kwalliya shi kuma duka bai wuce A guje mata ba wa inna allaha mustaqlifukum fiha Allah zai ba ku wannan duniya zai damƙa muku ita a hannunku ya ga ya za ku yi shi nake jin abu da da'ini da aka ce wani gari irin manyan garuruwan nan wanda suka ci gaba aka ɗebo arzikin aka zube a madina ana rabawa gari saba ya shiga hannun al'umman annabi muhammadu ya koma gefe gindin da kuka aka je aka same shi aka rabu da ce eh, Allah ya gafarta wala yau rana ce da kowa na murna Allah ya ɗaukaka musulunci kalli har gari kaza Allah ya karya gari ya dauka shi a hannun musulunci an musulunta ana kaza maimakon kai murna ne yana kada kuka ya ce sun hmm, saɓawa Allah su kai. shi ne Allah ya damƙa su a hannunku kun ma in kuka saba Allah haka Allah zai damka ku a hannun wasu me na murna mutanen na Allah suka bawa. ka dubi abin da Allah ya ce ta hannun to kuma in kuka saba Allah wannan murna ta ku ba ku tunanin cewa za a zuwa ku kuma wata rana me na murna na duniya ai sai dai na Allah za mu ji daɗi amma abin da muka daɗi Allah ka ba mu iko mu mayar da ita kare ka fa yanzu kaifa ta'malu ya duba ya za ku yi shin zargin mutanen nan da kuke yi da gaske ne ko za ku ba za ku aikata irin aikin su ba saboda ka na ku duniya ko ya fara da duniya duniya ɗaya cikin hudu duniya sai shaitan sai hawa hmm? sai nafsu to ita wannan duniya ita kaɗai ko ya tsara da ita tana halakarwa iyakacin halakarwa wata kwamisa ko kiyayi shaɗin mata kila ko wata rana sai an gaya ku irin nagarin ku an ka duk maganan kasashen waje wannan ne wani aboki da ne sarki rikon irin wa'annan hikayoyi ce wani yaro ne ke cewa matan banza sun sun isa ko ta tsara ce ce yaro yi hankali sai ta haba shi wa ne mutum ta rabu da shi sai wata rana ta kira ya tuma ce ta ta janyo ruwa a rijiyar ta mata ruwa a tana karɓan gugan za ta sha ta kwara jikinta Ya ta fashe da kuka wayo Allah wayo Allah na mutu na lalace wayo wayo haba jikokinta na da wurin da an ta aka rugo da sanduna menene menene ga yaro sai kusa da ita ya aka yi ba ta yaran ake ba ita ce tanda me ya faru shi ya ji kaki ta ce ta ce ina fata rijiya ne yaron nan ya dauko daga cikin rijiya suka ji ya suna shafa shi sannu yaro sannu yaro Allah ya saka ma da alheri Allah ya saka ma da alheri ta koma gire ce to ka yayi mata yace gaskiya babu dariya nan don abin da za su kullu a yau sun hatta ta sharri da wannan suna da sharri da yin ka wannan wannan an riga an ji shi ko gobe aka ce maka jatun wata zata malam dandana za ka bi abin da take sai ka shiga iya wuya ka rasa yana aka ina dubara ka ta kare ta saboda kana ce ku kiyaye mata ku ji tsoron ko ki yi shawara su da umarninsu da menene din yin da'a wa mata na dama kuma su nan suna ganin tsakaninsu da Allah suke da gaskiya ba kai ba sai dai kawai matsala ce ta ba kuma mu gaban Allah to ce eh a je gaban Allah so suna da tabbas kai ne ba ka da gaskiya suke da gaskiya shi kenan فإن أول فتنة بني إسرائيل فرق فتنة بنو إسرائيل كانت في النساء yanzu ku dubi annabi Musa wannan ba Isra'ila da ya tashi halaka shi aka buga shi annabi Allah ne amu annabi Allah ne ya za a yi abu da ɗansa aka ce suka tuso shagabatai ka ne annabi Musa ya ne ya je ya saka hannu Allah ka yi wa Musa da wa'annan jama'a sai ba harshen kai juyi yana da Allah ka neman mana Allah ka ɗauko bala'in ka ka ɗora mara. ya Allah ce kai ka tsaya haka mu kake zagi mu kake tsina ita to harshen ya juye ta sarkiya ba zai haka bakin ne ya juye haka anan ma muka kan zauna labari daga nan aka ce yanzu yanzu a yi da annabi musa da rundun sai yake babu wani abu yanzu sai dai abu da ya rage abin da za ku yi guda ɗaya ku ebo 'yan mata kyawawa saboda haka nan ko ba su kalla dinga zuwa barikin soja suna talla. shi kenan yan mata ku suka ɗauko kayan talla ba ganin ba haushe na san shari sai tsora ya sa goro kaga da yawa alaji za ka sai goro wanda za ka yi goro kai baka fara cin goro ba yaro ne kai ce ni ne ma yaron to bar wannan namu ƙarshe da suka je suka fara kai talla hawa su shiga tantin wannan su shiga tantin wannan su shiga tantin wancan waɗan malam ba sun suka fara zinaro Allah ya tsoro musu annoba rana ɗaya mutum kaza sai su mutu rana ɗaya mutum kaza sai su mutu aka ce kai da magana a cikin rundunan nan aka tashi aka duba aka fuskanci wannan shi ne da zai amma ya ji maka an kashe masa jama'a da yawa sai wannan ɗabi'an bai hude ne in dai rufe yadda zai da kai to zai turo ma halaka in turo maka kuɗi idan ka ji ya turo maka mata wanda ba za ka iya magana da su ba ikon Allah ga suna sun kawo kansu gare ka ya turo ma wannan ya turo ma mukami wanda ba yadda za ka hawa mukamin din sai an yaka duk idan ka ji maganan ƙarshe kisa ne kisa ne haka suka ce a tsarinsa wannan shi ne in dai aka nemi da za a fasa ku Allah bai fasa ku ba aka kawo ma kujera ka ƙi karɓa aka tura ma ‘yan mata ka ƙi aure aka tura ka da ka gagara ke to gobe shi kawai ba ya tashi lafiya shi ne kaɗai maganin wannan dole yin ga irin abin da ya inda kaddara ta da ni dole ka zo kan to an buge ka ana barayi ne a a yan fashi ne a a ciyo ne irin wani ciyo an samu dama an danna ba wata allura ka zo ka ƙarasa kana zuwa kana fara kurɓan abin da ka kurɓa daga gare su ko ana kyaukala ma abin da aka kyaukala ma ka za ka dawo kullum yau ba lafiya jibi kaza a je a ga likita wani kai ma kunya mata ka maka in an je zo ga magani ka ce na warke to yi haƙuri kuna kashe kuɗi a ganin ce to mai amfani kuɗin mu a dama kashe kuɗin ka zo kuɗin mutane na shirya ni abun bakin suke su zo su ɗauki mutumin musu ci gaba da amfani da shi shi ne abun kansu kana musulmi kana yan uwan ga cikin ka ka zo kai ka raba inda za ka yi aiki sai a kanmu a kanmu za ka yi aiki wallahi Allah ba zai kare ka ba ko ka ci nasara ka samu abin da kake nema to kai ma ka jira naka ka jira naka duk kwantarar ɗin da ku gani duk wani alƙawarin mukami da aka yi maka Allah bi mana ka jira wannan mukami da aka yi maka alƙawari ba zai ba zai kama maka komai ba kuma addinin Allah za a yi shi tabbas shine ya faɗi huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kulli so kuma ta kace to ko da addinin Allah zai ci nasara amma mu zama dilayin Allah kada yi shi da wuri Allah zai yi rasa ba ma shakka to amma za mu takura abin da za a same shi a shekara goma mu wanshi shi shekara hamsin har za mu iya ko ƙaƙarin samu mutuwa kuma je lahira kama a dahunna far'un min hunna sai ci gaba na biyu wal barida وفي الحديث ya zo a hadisin annabi kenan maganar annabi an goma ne alwaladu mubqilatu mujbinatu muhzinatu da ba ba alheri ne wa ka samu mutum ruwa yanzu ana dubu ɗaiɗai za a zuwa a masallaci dubu ɗaiɗai kasan ƙasa faɗi dubu ɗaiɗai a makarantarmu eh, iska ta kwashe ka kwana ba inda za mu je ba wani alaji da za mu je mu samu mu wata dubu ɗaiɗai mu ta da kwanan mu mai 'ya'ya ya kawo mara 'ya'ya ma kawo to mala sai ka ga mutum yana da ya ce to yanzu da ana yanzu ni kwace kanan gida ba ba inda kai kadai ne ba yaya za ka ɗan sauƙin badawa za ka yi saukin cewa mata ka mai haƙuri ga abin da na hango amma ga ce na ji ga abin da ka hango to me za mu ba wannan ka ga sakamin ya tsinke ka daga menene ɗinsa ka ga wane ne ɗinsa ana tattarawa in yan dabbobi kake da su ba ko mai ga mai dabbobin yaro haka ban mutum ba shi talaka tana ko wani mai cewa masallacin na yake cewa shi ya wahala dan sa ko ba zai wahala ba la ba zai huta ya wahala a rayuwarsa ta duniya amma dan sa ba zai wahala ba ɗan yana son addini yana son a ba su dama ya ga shi da haziƙar jiɗan mana so furani akwai kwakwalwa mai cakkar abubuwa amma wallah ma lafiya ɗauki ɗan nan ɗan nan na kuka ita washe wuya yana can kuma yanzu ba kuɗi har so gaba da yana kuka na ce yana haƙuri bi ba wani idan da rabu za ka dawo in kuma can Allah kaddara ma ka tafi can da jin umarnin Allah ba dai tura ka aka yi ka koyar je ka koyar kudin ba mu ba a samu ba shi kuma yana nan sai Allah ya masa dogon cin wahala a kullum da layin garuwa yake a kansa mu mukhilato mujubinatun dana sa mutum tsoro ya za a tafi ni jihadi ga ‘ya'yana in na mutuwa zai kula ni da ‘ya'yana ga ‘ya'yan wane yadda suka kasance ga ‘ya'yan wane yadda suka kasance da ya mutu ba mai taimakon su ko ‘yan sanda ba abin da ke hana su aiki ba in muka shiga muka yi faɗa haka shi ma zai kula mana da yanzu. sai ce o makamasa sun fi namu wurin nan ba zai shigo ba in sun koma da su ya to in gamsu ya yake da mata kai ga su wane na karshen ta ma wani kila yana cikin gidan gwamnati in ya mutu za a karkata masu sake fita an ba wani ragi in ba ta wata lami lafiya ba kwaje kayan harwara waje to kaga gobe wani ya sake zuwa in je in a aure ko yana nan an illanta shi raina hannun Allah ba hannu ba kafa shi kenan sai a ce wannan gawon Allah da yi mutu inda ya mutu ce je kai bara ya fa mutu yana tsare dukiyar Najeriya amma kuma yanzu tun da dai yanzu bai da amfani ya tafi gida kawai ka jira akwai fanshin za a dinga kawo ma fanshin da sai a yi wata kaza ba kawo ba ko shekara in kuka zanga-zanga to a watsa muku tiyaga tun da ba abin da za ku yi to ka ga irin mugun khila amma idan ka kama Allah ba albashin ka bai dame ka ba dinin Allah kake yi to amma da na iya ana cikin bijira muhazzinatun da na sa bakin ciki na kawo bakin ciki nan kafin mu shiga akwai naharu amma na ga naharu nan babu komai a ciki hanyoyin hadisin ne حديث دي إن كان تجري أخرج كل هاكي في المصدر حديث ندبو بيان العريب دون تمانين تأفوه الطبراني والطبراني في المؤجم الكبير حديث نتليش ندبو مشاهده والشهاب في مسنده حديث نعشر الدار شيدا من حديث الأسود بن الخل وخولته من بنت الحكيم ولدهما إن الولد مبخلة مجبنة كما وانشا تعرف أبوك عن الكلمة أبوك مجهلة wancan guda nawa ne guda uku ana son zama hudu ɗan na den yau mutum ya kasa karatu ana zama neman abin da zai ci da wani a samu abu dan baka bashi ya ya karatu ba kai baka samu yi ba abin da iyayenka suka ja maka yanzu fa ka bashi kai kai kai karatu ka bashi ya zo yi karatu ba mahu zai na to wa bawwada lahu al-bukhari fi al-adab al-mufrad ainihin safaha shafi 48 وقال الألباني حديث صحيح انظر المشكات hadisi na dubu hudu da ɗari shida da tasa'in da ɗaya zuwa dubu hudu da ɗari shida da tasa'in da biyu da ka shayi. ai ma wancan ma ya wadatar da mu in ban da ba don ƙarin kalmar mutum hilatun ai ya hamilu abawaihi na ɗaukan iyayensa alal bukhari wal jibuni wa bi kalamihim almar'u maftunun bi waladihi na mai fitinuwa ne da mutum kai yakan fitino da ɗan ɗansa kan halaka shi yakan halaka ta dalilin ɗan wa qaddamu ala al-amwali ana gabatar da su kaga to aka fara bani na aka fara kawa kama kawo mali sai an zauna maka fitinan ta ta fita dukiya li'annahum ahabbu ila al-mar sabbi soyuwa a wurin mutum daga dukiya min mali wa kusal banuna kaga aka keɓe ya'ya maza saboda al'adar ɗan donal banati saboda mutum kan yi izza da ɗa shi zai gaje shi ɗaki haɓaka shi ɗaki isar masa ɗaki tsare masa banda mata لأن حب الولد الذكر أشد من حب الأنثى أو المتن يا ذاك جسنا هيرا كباكي شيء لجدا تنده كنت سو يا مدر وين كان داكين ماتاني bari dai bi a hankali ne gidan ya mutu dan ya na ce ya aka ne shi ya ɗan shiga ƙwaƙwalen mutane dukiya kawai ba magana Allah yanzu wannan in mai gidan nan ya mutu ya za a taɓa wannan dukiyar a yi addini irinsa ne ko wasiya yi ba a iya cikawa ko wasiya kuma in ba sa ba wannan abin muna da yawa kana kallon yan uwan kana mutuwa akwai mutumin da ya ce ah, a yi a yi gidan ya zama masallaci masallacin na ƴaƴan ne suka gada ba ma duka ba wanda suka gaje masallacin sai suka sayarwa da masallaci da suka saba da masallaci to shi kenan yanzu masallaci wurin gida ya zama masallaci gidan babansa ya koma inda za a dinga ambaton Allah ɗaya dan fara su a kotu ishe ya za a gidan mai koma gidan gado ya koma masallaci ba zai bar na rayu ka rasa ma me yake nema ne to ba mana ka ne ba yan uwanka ne suka gada amma so suka tsayawa da masallaci masallaci na da bukatar za a fada da shi ice shi yana raye gidansu ba yadda za a yi gidan gashi da masallaci ko da ba shi ne da wurin ba ai yana da haƙƙi har yanzu kamar wata yarinya ta ce ta kama shi ko a ta gina su zai da zama masallaci to sai dai a tsayar mata sai dai a tsayar mata har mata malam na raba na je in raba na rigima na gaba za su rabu ba na kyale da mutum ya zo daga uwa duniya da kudansa wannan gidan na yake magana wannan masallacin ke magana to ta taɓo kuɗin gidan nawa ne wanda shi dama a ƙa'idan ya fara aiki sai ya gama ya ce gashi a ba wa lemanki yana son a yi wa gidan ya yi masa sayan kaza ya jijjiga nawa nawa ne a ce masa dubu kaza miliyan kaza ce gas ya zo da ka tafi da su a rusa gidan injiniyoyi su aune ga ana saukar da blok ana saukar da siminti a fara aiki karshen ta cikin wata da zama lashe amma ta ce ina wanda suka sai da daki biyu ma a gidan ta ce ba su isa ba ta sayar aka tafi kotu aka ce ta an bar mata tana da haƙƙi ta kama da shi kuwa ita kwana ta da mita jiyar laifi yi hannu fara ki na samu babban babban ɗan da sai masa wani kana kallo ake wannan abu ka je ka yi wa wancan magana an ce ba wanda take jin magana sai magana ka yi ce ina malam ba ta jin magana ta ina roƙonka ka cire maka wannan abu zuba mata ido duniya ta shi sai na ce to shi kenan nema da ya ni za ka ce shi kenan za ka mun ɗan masallacin daki biyu da suka rage su ne aka yi masallacin ne kuma uban ne fara masallacin da haushe ya kai haka li'annahu yatakassaru bihi saboda mutum na karuwa da ɗan kasar biki wani da kai iyaye maza na karuwa da ɗan an gane mutum ai na ƙara yawa ta dalilin ɗanshi ko sannan in ya girma zai ƙara faɗin gida zai gina wannan gidan zai ƙara kai, zai yi aure ƴaƴa za su ƙara ƙaruwa kaga ƴaƴan za a dingina su zuwa gare shi ko ai kaga ya ƙaru ta dalilin ɗan to ba yau yau taurin kanmu ya wuce ma wannan wannan irin ɗan ɗan naka ne ba na kawai a sashi in ka ce ya yi kaza sai ta ce ya yi kaza kuma wancan ɗin zai yi sau da kanan kaga ɗan ma ba na haka ne ba ballanta na kaza ba kai bisa za ka gane ba mata jirgin abu da wakata sai zai yi ni ina gana sauke abin da Allah ya ɗora mai a ka don ka balaga na saka a makaranta na biya kuɗi kayi haddan alƙur'ani kayi firama kayi sakandare kayan haya islami don haka nan je ka hau je ka na binka da du'a ibn Allah yi maka albarka amma ka tire wai wannan ɗan zai zo yi ka haɓe ƙara haɓaka abin da kake da shi hmm? ‘yan daga murya faɗa nan ya isa to mai kai ki so a ya gama tun da ka kai tun kana duka yanzu in kai duka dambe za su yi to sai ka kai dambe a kai a dinga ta ce ga wani tsaya ka taɓa wani ya za ka yi sai dai magana da baki kun san na sha cewa tarbiyya ba ta kace eh, na annabi nuhu ya bunayya kan ma'ana to amma an kai mata kawo wannan dan ba zai hauta da kai na farko duk abin da ka kawo ba daidai bane ba duk abin da kuwa sun ce shine daidai to shi kenan waya ko walidu waya ubidu ina karfafa shi waya kuma maqamahu ina jin na so in ganka mai ma magana din ban ganka ba sosai ba da ka da na fafara ka yi ta nake son mutai tambaya na son in gan shi ba dan kan takura muku wani kawan abu mutum ka zai tambaye ki da za yi ke to da an san irin amsan da zan ba shi daidai gwargwadon gidan da in na ganka daga irin eh, shekarunka da irin kayan da kake sawa to daga nan zan iya baka yin amsan da ta dace da kai saboda yanzu ko a tarihi yanzu in kaji ana gina family su wane sun yi su ma sun yi forum a gidansu sun tattalo wane ne an yi forum in ka bibiya tushen wannan forum ɗin zai katar da mace ne duk ina mazan kaga inda yanzu ne duniya za ta ɗauka ta ce forum ba za ta yayan adamu zai ta yayan hawawu miji aka kafa uniform yana ta da ana nema na ana neman ce kai me yake faruwa ne ce ai duk wanda ya fice ana kawo shi kaza amma kai banda ma wannan kai ne kaza kai ne kaza na ce ko daga ina aka maka horon sai aka ce min sunan wata mace za ta kai shekara ɗari biyu na ce ba da ni ba na san ba ma na ko can ba Bagaimana ya shiga wannan forum nan zan duba kuma abin da ya dace mu karfafa abin da bai dace ba mu hana ta gaba da a ba da yiwa ina muke na haro na yiwa ko a'a ويأخذ ما وقت البنون أكو والده نينك جاي ويعضده حيث بياتكي في كرف فش أضده إن كان أصنع في كربية ذا في كور رامي وكوشي ba da salam ne ba wannan tsohon da kake gani da za mu yi ake za ka ce lalikawa manka sarke ni ka ce wa zinayya rike ni ka rike kaɗe mai karfin cikinsu tunda za ka fi su saboda zamewa za ta yi sauki a gare ka su in suka zame za ka yi eh, zame zai kwaki eh, ka rike kana rike da shi inda ka rike ba su zama kamar ba a ga shi ne adudu da mai suka yi amfani me zama nan don tsaye sau da kanan za a san kanan za a samu karfi to da haka za ka iya ɗan taimakawa yana zo mafi tunda kai ne ne karfin jiki kai ne ba ka garin jijiya kai ne gwai kuma su ya yi kafa su ba karfi ba harkan ba ta shekaru ne ba zai an tsallaka za a je neman aure ne zai ka tura su da wuri in ce gaji kana ina neman nan ne za a sa su a gaba kawai amma an ka ta aikin ƙarfi a sai dai ya za a tsallakar da su ya za a fitar da su to haka wal qanatis wannan shine na uku an ga a abin nisa banina wal qanatiri al'amwalul kasira dukiya mai yawa alkanatil wato ana kadarata ta amma ka je ka ga da ke ciki wannan su ce kaza wannan su ce kaza to karshen ta sai ka je kai a wata haka har dukiya dinari mai yawa dirhami mai yawa ba shi ne aka ce ba idan za ka ba da sadaki mata suna dake ko an sai tun idahun na kintara kentaro aka ce a basu shi ne wannan kanafi kentaro ko adadin kentaro da yawa kentaro da yawa kana gasa dakin maza Allah mata a fama miliyan ashirin ko na wanda ya fi kowa sauƙaƙawa kamar ya yi kyauta sadakin ‘ya'yansa da sadakin matan shi da sadakin da aka iya sau ƙarancinsa ya ta sama miliyan ashirin da wani abu mata maimakon su tsaya su nemi sadakinsu yanzu musu alheri ta inda akwai hikima a ciki in ma misali ga kaddarawa ba ya kasar sai zan bi ka ba shi kakkana kawo kaɗan kawo wannan ba su ba da koda miliyan ɗaya sauran miliyan goma na lunga washi Ta ba daman kishi in ka ce za ka awa ƙara aure ta ce to biya kuɗi na ko Ka wani na koya muku formula ku yi saboda Allah ɗazan na maka magana duk abin da za yi ko kana da gaskiya kai don Allah kuma ka tausaya amma ba dan ka zai ce a yanzu sai kinta saka Allah ce mana wa a ta yi tun idahun na kinta amma aikin sun zai ba wajibi ne ba ke gaskiya an ce bin yau ne na ko tafsiru amurka ko hadai zuwa ƙarshe to sau da kanan wannan kanafiru eh, abin nan almukantara wanda ake jibkewa kanafiru da kintarai kintarai da kan mukantara wanda aka yi dalansu sau da kanan allah ta mutane son dukiya alkanafiru mukantara sai aka fara mina zahabi an kabi biya wannan in an tashi an je ƙarshe dai za su ƙare wurin masarar koma wal musawwama da dawaki masu alama abubuwan hawa manya-manya irin jeep mai numfashi tila ga ta baka baka ta fi kyau amma akwai fara ma akwai wane ne tana tafiya so lolo lolo lolo ka ɗauka ga yau ga kwali yana tafiya kai ba kwali ba ne bakar ne an isa masu kyau wakila ma'ulama musabbu ke da alamomi ya zo a hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akan wannan muhawwama din masu alama la yadkhulu la yadkhulu ash-shaytanu daran farasun atiku Shaidan bai shiga gidan. wanda a cikin wannan gidan akwai godiya cikakkiya haɗaɗɗiya tun da godiya ta fi doki gudu ta fi doki ƙarfi ta fi doki a ainihin a wannan ba da ko dabbobin daji barewa da barewe barewe na miji ko idan misalin kare ina zuwa in ya kalli ga miji ga mata ba zai bi masa ba sai bi miji nan da nai bai rafke shi tun da bai iya gudu da yawa yana gudu fitsari zai tafi to wannan fitsarin ya fara bai iya ina gudu ina fitsari zai kulle min take na zai buge amma ita mata mafutan fitsarin ta na da faɗi za ta yi ta gudu tana fitsarin ta saboda ka nan fitsari bai kama da matsala yi za ba ta kamuwa lami lafiya sai dai in babu sai ita amma yana kallon namijin da jin mun karanta a da dabbobi to saboda haka nan godiya amma a tika cikakkiyar godiya ga nan a rukan barin hudu ko da yake abin da ke ta hadisin da'ifun ya eh wasan nanti ne ko wane ne ama amma dai akwai wancan ibu hibah ya fi sahihi kaza wadda abubuwa to dai wannan magana ne dek eh wahanya hanya ce amma dai magana si dorong magana hana lagi. to ana magana musawwama ne ai ra'i'un mai kyau godiyar ai kaga khalidu ma godiya ce ke da ita da duba na biyu a waqqas ai shi ma sun fa ka ce lokacin da abin da ya haɗo shi da abu mai jan ya haɗo su sai dai ya hau godiyar fa yace kai in ba dan wancan mutumin ina farko kuwa da zan ce nan wane ne in ba don godiyata na batta gida na ba wace da zan ce wannan godiyata ce a ce shi ce kuma wani shi ne ka koshi a kai wazalika idan kana sababan Jamila. in ya kasance anin sabdu mai mai gashi ya kwanta kyakkyawa ra'i'u wazalika akan ce masa atiku idan kana sababan Jamila. قال وقال صلى الله عليه وسلم خير الخيل في ييندوس الأدهم الافرح وتو بيتي مي مي فاشنبوش فاشنبوشي شو أنا كبيرة ديكي فاشنبوشي أبينا تو أبوشي فاريني أنا daga inda zai ji farin kake kallo in yi haka fashin za ka gano in menene kawai farin duk inda ka kace kallo fashin goshi ga shi baki ga fashin goshi hmm? a wannan da da bai farin kafa da farin kaza da farin kaza da fiska shi ne dandago amma wannan baki adaham kaga kawo da bakin yana firgitar da mutane al'afaran wannan al'afaran yana da sama safari kafan bakin baki amma sama fari saman bakin shi ma fari kwanakin can an yi wasu jallabiyoyi masu kama da tibbar dabbobi ga irin wannan ina ga ƙauna ce take da irin wannan kalango da ta so ta kama da ƙauna tabbare tabbare take abin nan haka asara fali kaliyan ne ainihin me ta babba kallo da aka ce masa al-afrahu alladhi fi jabhatihi farahtu wanda yake akwai abin da ke tarantare abin nan fari ainihin abin nan ba abu ya ba amma fashin goshi yake ce masa mutu hausa wani yal bayado aliyasiru fi wasa siha wanda ke fari a tsakiyar goshi sai na uku aka ce al'asaram al'asaram a alladi fi shafati hil uliya leɓensa na sama pari ne bayado baya. وطلق اليمين ذاك طلق اليمين وطلق اليمين عينه بضم الطي أكي كانت طلق واللام طلق غير مهجلة شي وانا با مهجلة با مهجلة فارين كفافوا دا فارين فسكا دا فارين هنائي فإن لم يكن إذن كبا أساموان نمبا تو أسامو أدهم dokin ka zama baki ya ruwan duna sakwamai to shi ne ake yi masa bitilin ga shi ko zai kawo abin nan bai kawo komai a ciki ba inganta hadisin ne kawai wa asalul khaili asalin eh, doki khailu sunan min al-ikhtiyari yana daga cikin takama da yanga sai ya fi kama da roba-roba nan ko irin sabon roba nan yaro ya same shi za ka hau ni ton kwarewa ke yi ko in ya ga in ya kalli roban an ton kwara da shi ba in ya he ton kwara ya sake shi so ko hmm? awwal da saba maka yi shi sai wanka da yamma ya gina ka hawa tsoro to wala ta ma sai ka da qur'ani sai ka zo an dinga musaffa da kai idan kai kaza aka ce ana musaffa da kai ba ka faduwa da sauransu kana iya ka zo ka ce min bashi ka fa a kaya min in ba ka kaya min wurin ce na san wanda zai fa amma dai ya zama ana ana musaffa da kai idan ka karba sai ka kwashe goma Eh, idan suka sake suna gingide ka ibi eh, ashirin su abba suna gingide sai ya ka kwace rabi gaba da ja ah, ya haka ya kama ce to dai na riga na na kwace ashirin ko karba ka za ta maka wannan tsadar gare shi ko zai kai dubu hamsin ba daga kan nake miliyan ɗaya kyau kamar da da eh, alƙur'ani ya fi mana miliyan ɗaya dubu ɗari in ya nuna ya zama a yi ko ina za a iya abin nan ninka ba na sauka ka kai ba wani na sauka shi kenan an ajiya a ƙura'ani nan na nan da daddare za mu dinga jin amonka idan asuba ta yi ka dinga sa da mutane daga bacci kana ajiyan ayoyi kana ajiyan ana jin ana jin Hana jin ka da keke da to sai ta a wannan ka tantance roba roba sai dai in kana da ganganci in aka sai baka kwana da ka ganga kana tsere da tirela ya da ke so zai ka je da ka da hankali zai ka yi hankali da ba mu da kuɗin asibiti kuma asibitin ba ba a ɗora kashi ya ko mai gari kana tsere da direba haji wannan alkhayalu al'akiyalu wa huwa al'ujubu ko shi na shi ya kai cewa ne kai cewa jiji da kai na ka ne kana ta kawo shi amma fa abun yayi yawa au min at-takhayyuli ko kuma daga sake-sake lamarin لأنها تتخيل في صورة من هو أعظم منها لأن تتخيل في صورة من هو أعظم منها هو أنه في جربان لك غريب تولينا كميك القناطير في الخيل في والأنعام في دبومين na san za ku ce shanu gaskiya ne awakai tumakai kun ga wa'annan da suke tafiya da tumakan amma da suna ji da tumakansu suna ji da tumakansu kuma sun shirya tumakan na sama da duk abin da ba ka tsammani sa'ai al'ibilu wal dabaru wal da'am jam'u na'amin la واحد la لا واحد له والحرث ده أمطانين قونا kaga da yan masallaci suka suka taso noma a gaba yanzu an aje an ga gonan ka ta haɗu farko su za su na ko ka kalli banya ka ta fitar ta tsira ka dinge ta babu ciyawa Kada kana nan ya yi kitika kitika sai hawa ai ko ban samu masara ba wannan ya banya kuma ga a ce maka hekta kaza to dai yau bana insha Allah karanci ka tashi da buhu dubu ɗaya eh. ¿Mm? kaga da buhu dubu daya? ba zai ka ƙara gona kuma da su ba kana kai su kasuwa ba ka ajiyewa manya ke ajiyewa to da haka nan sai ka je ka kafa ka ƙara kayan gona kafin a ji an ce maka ga aikin gwamnati za ka ce koyi yake tun kana kallon mutum a za a baki mutum goma mutum dubu talatin sun zo ko dubu ɗari mutum goma za a ɗauka ce ga dubu ɗari su an mutu sani suna bin layi ni ce hmm, a ce daɗin lafiya imam mutu ka zo in baka ka zo in baka kwanakta eh, ɗaya kamar wari ma ka da mutanen nan yace o ina leko abin da ke ciki ne ibada ke ce to ta sai Allah ya ba ka ladan amma malan ka ga shuka ka ta tsaya mana akwai ban sha'awa ta mutane na son wannan ta shi da yake ce Allah ka ba mu ko abin da muke so din nan ya zama mun kashe shi inda Allah ya so ذلك المذكور وأن ستة أشياء إذن يعني متاع الحياة الدنيا بارك جيد يتمتع به فيها ثم يفني والله عنده حسن المعاد يعني للي الله حسن المعاد عنده تجاوى مقوانا قال المرجل وهو الجنه fayambagin arawambagin ragabata fihi ya kamata mutum ne mai aljadai rabu da wayannan dukkan zinatun hayatin duniya duna gairi sun ma'asara ila saniyati sai yi zuwa ta biyu amma na ga haka zara kuma a hanyar na wannan ba yi da sauri ba ɗari bai tawo ta cewa ah, bai halatta ba tun da dai an ji alasu fi ko tambaya ta yi amai ta lashe ta ɗauki kuɗi ta ba shi ya yi jinya Allah ya taimake ki ya taimaka wa mijinki ya tashi ai sai ki bashi da daure da Allah a samu ya'ya bai halatta ta yi amai al'a'idu fi yi. ba magana ne na dariya ba kalkai'o kalkalbo ya o. Ba ya akulo a ainihin kai'o mai komawa ce kyautarsa kwatankwacin sa kwatankwacin kare ya yi amai ka ya koma yana cin amai shi saboda karanta ya gasa ba shi karanta ba shi ba ga mata na kiske ba da ke aka karanta ulul hibba ko da ke ba sani ba kila tambayar miji ne da wuya masa su yi wannan tambayar maza ne dai masu wannan tambayar ce eh, ta zo ta ba shi kuɗi aure cewa ne kana da son kana da sha'awar duniya da Allah ne mawata ka auro ta dauki kuɗi ta bashi hatta ta dinga wani lokaci in ba su ba su yi abinci ya ce lokaci abinci a nan ya ci abinci kenan ka saurin matarsa sai ta kwanta kabbara ta ci gaba da nafila ta ci gaba da tilawa akwai shi a cikin gurolin ta yi wa mijinta aure sannan kuma ma auren ma bai ta ba har abinci take ba to sannan kuma wannan dan ta ba shi kuɗi ya yi rashin lafiya ko matashi da wuri bai gama warkiya ba ya ce zai fara aure ne nata sai ta cika ladar ta ƙara maka mutum da da gani akwai kuɗin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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين الحمد لله